الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني haka na miƙa goya ta ga matakin sarki da ya bani lokaci da iko da kuma zarafi na har aka ba shugabanci a wannan zaman alhamdulillah da farko bayan godiya ga allah salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ina miƙa godiya ta musamman da jinjina ga alhawariyun foundation alal hakika lokacin da na samu jadawali na wa'annan jerin gwano na da aka shirya na ga hikima da yadda aka tsara ainihin wannan lacoci da malamai da aka zaɓo waɗanda su ne gwalagwalan malaman da allah ya azuta mu da su dukkansu kowane idan ka hausana wato wannan ka ce kowa a bashi ya ɗauki ɗaya a ciki kowanne zai ba da abin da ake so ya bada alhamdulillah kenan duka fagagen gaba ɗaya nasu ne amma da muka zo aka fara daga shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau sai hankali na ya ɗauku cewar malami na farko watakila za a yi dare cewar kamar inda aka ce ya je ya yi kamar fagen da kamar fagensa ne shi ne fagen alkur'ani malami na biyu shi ma da ya zo zauna sai aka in ka dube shi za ka ga fagen da aka sa shi magana fagen aƙida ne wanda in ka duba sai ka ce kamar anan ne ya fi kuce a kai to alhamdulillah babban bujimin malamin mu na yau shi kuma da da aka ɗauki aikin da aka ba shi kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar fagensa shine fagen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon digirinsa na farko da na biyu da na uku to kuma da duk abubuwan da mala abubakar ya faɗa game da dr bashir aliyu umar ni a cikin raina ina ɗauka cewar malamin tarbiyya domin daga ɗabi'unsa da halayyarsa ni da yawa a rayuwa ta yanzu abinda nake koyi da shi ke da in ka ɗauke shi zai baka tarbiyya muna fata Allah ya tsawata rayuwarsa Allah ubangiji ya kiyaye masa magabatansa ya kara musu lafiya gobe ban da lokacin da zan magana amma dai ina so in ce malamin da zai karantarwa gobe domin ina daukar gaba ɗaya tsarin da alhawarin ta shine dr muhammad sani umar shi kuma kamar yadda duka ɗaliban ilimi suka yi masa lakabi cewar wato shi kamar wata taska ta ilimi ba za ka gane haka ba sai kana bin karatunsa ya cire shi kamar za ka ci kifi ne a cire kayar a cire komai a baka gundar a naman kifin ta haka duk abin da ya ɗauko ya zo ya sa a gaba sai iya kokarin sai fito ma da gundarin abin da a yake so ka fahimta kuma in dai Allah ya sai maka yaka kana kwakwalwa za ka fahimci me yake so ya faɗa malami na uku farfesa masu ibrahim malami na biyar shi kuma kana iya cewa malami ne da Allah ya bashi hikima wajen koyar da jama'a don wata gidan an zo lakisa za a ga haka duk yadda ka kai hankalinka ya tafi to zai kokari ya jawo hankalinka ya dora ka a abin da yake so ka gaya to shi sa na ce yadda aka shirya a wannan lancocin kamar an ɗauki wani lokaci an ɗauki wani tunani an ga an ɗauko malaman da suka dace da inda suka dace su karanta aka muna godiya da wannan aiki da aka kuma ba zan gushe ba kamar da malabukar yanzu yi ina godiya ga 'yan uwa da manya manya malamanmu da attajiranmu da 'yan uwanmu waɗanda suke ba da hankalinsu wajen sauraron abubuwan da ake so a isar musu sannan na godiya musamman ga kafafen yada labarai da 'yan midiya da ah, ma'aikatan tsaro da masu kare lafiya da hukumomi da suka yi kokari wajen shirya wannan mako ina fata kamar yadda dr bashir aliyu umar ya yi roƙo wani abubuwan za su ci gaba domin alal hakika na fa'idantu shekaru da yawa ba a yi wani abu da na na fa'idanci ya shiga cikin zuciyata irin wannan mako da ba da suka yi. muna fata Allah ya ba mu iko mu aikata abubuwan da muka yi mu sa abubuwan a cikin aƙidanmu da rayuwarmu da ruhinmu Allah kuma ya sa wannan abubuwan su zama shine tarbiyya ga 'ya'yanmu da jikokinmu da waɗanda ba za su nan gaba Allah ubangiji ya taimaki musulunci ya taimaki musulmi wannan malaman mu Allah ya ƙara ƙarfafa su wajen wannan aiki a ina godiya kwarai da gaske da aka bani da dama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa Allah ya saka da kai ah, akwai manyan baki da suka taso tun daga nesa daga ciki ba manta da Sheikh Abdulrahman Azzambari ba wanda ɗaya daga cikin malamai ne makaranta alqur'ani masana ilimi kuma limamai wanda shi da tawakkasa suka taso tun daga Abuja a Faransa ma ne da su fito ba inda za a gansu saboda da ɗari akwai alhaji umar alfiyar da na tsallake ɗazu bayan kuma akwai uba a wannan kwamiti na al'awarin shi ne alhaji bello alha ah, dukkan su muna yi musu godiya ta musamman a bisa wannan ko kai masu kai. na fuskanci masu ta ɓangarori na ɗaya an ce min saboda yanayi na ɗauka da ake yi lokaci ya cika sannan kuma na biyu akwai Ah, muna da mawaka da yawa wanda ake ta yi musu alkawari ana ɗagawa ana ta musu gaskiya ne ma na so yi fuska to amma na ɗan fuskanci matsi sai nake neman shawara ko mutum ɗaya mu bawa da hausa ko da larabci na da hausa ta fi yawa bismillah zo ko minti biyu ne mana kawa ka bai da Allah raguwa sai mu kage su zuwa zama na gaba jama'a da Allah kar amanta masallacin nan muna masallacin da shine masalla wuri na karshe da malamin malam Ja'far Allah ya ji da sama ya halarta so yana buƙatar mu dinga sa shi a cikin addu'a kowane lokaci ubangiji Allah ya kyautata mabancinsa Allah ya ɗaukaka darajarsa a cikin aljanna ubangiji Allah ya yafe masa kusafuransa Allah ya ci gaba da alkinta bayansa da sauran malaman da suka ga gida ido da mu da gaskiya a so minti biyu zan ba malam Shu'aibu daga fara wasu sai ku taya da lissani to minti uku to an ƙara minti ɗaya kuma ka cika yin sai shi mai da aka sai a taimaka min da amshi amma ita wannan ba wacan bace ta sai da na umarci jarumi mara tsoro umar jarumi mara tsoro umar jarumi mara tsoro umar gaskiya murya ta ku ta yi sanyi da yawa umar ake wa ka bude ba ce raba mutum jarumi mara tsoro umar bismillah da suna allah rabbana mai cika da kamala mai saman bakwai da ƙasa ya allah rabbana karya mai ɗin umar zan yi wa ɗan maza yau zalla jaruman manzan Allah ga sadaukin cikin su jumilla mai kashin banki arna Umar. Faruku Umar ɗan hatta shi zama baitika sababi sunan waƙen ga takobi zararriya ga mai ƙin Umar. umaru annabi ya je babu yakin da annabi ya je wanda wai a ciki ba umar kai ku duba uhudu da hunaini ku da rubuwa rudwani ran fadar nan na kara ya bai gudu duk murzu umar idan fa umaru ya je. ka zuga maza gudu a filin daga mai aran gama da arna umar rabbi ya yi masa kirjin zaki na bangazar maza a filin yaƙi ɗan haɗa bisan nisa dauki mai kwafakar miyagu umar aka gwabza banda arna mutanen banza wa ike jin haushin umar rabbi na yi ka amsan ƙara addu'a ka rabbi ga wata zan ka ba ni da mai halin umar na yi rabu an ban an ce allah tunda wasu sun ce ta larabci a ba wa malam tamburawi ko minti ɗaya ne shekka tamburawi na ka da da ta koya ya wuce ne a na yi ne so yana da wata kulcuza nuniya sai ka zaɓi kara'ima ha ai kara'ima lafiya eh bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan ba mai amshi bace الحمد لله على امتناني بنعمة الإسلام islami على النبي الهاشمي نصلي وآله وصحبه الأجنان أرجوزة أقولها مبينا منزلة الصحابة الفرسان حد الصحابي مسلما لقى الرسول وشرطه الموت على الإيمان وتعرف الصحبة بالتواتر وشهرة وقول صحب ثاني أو تابعي والأصح يقبل إذا ادعى ذلك بالبرهان مكانة الأصحاب عند الله لهم جميعا حسن الجنان قد رضي الله عن الأبطال في الحشر والتوبة والرضوان حدثنا النبي لا تصبوا أصحابي بالإخلاص والإتقان الله الله كذاك حذر رسولنا فامتسلوا إخواني أقوالهم لدى المفسرين صحيحة راسخة الأركان عند المحدثين هم عدول تعديلهم من ربنا الرحمن آراؤهم فتواهم في الفقه sadidatun inda ahali shani khidmatuhum lil ilmi la tuqasu bi umlati dolari wan nairani aqidatul muslimi fi sahabati khairul quruni qudwatul azmani al-mu'tadi fi haqqihim zindiqun حبيبي زوجاته أولاده سيامي وذا الذي أم البيت وحبه للبيت بالعدوان واجبنا نحوهم أحبتي نحبهم نغلق كل الجاه قال ربنا لخير الناس فهب لنا مغفرة الإخوان fali al-qulubi Sikulu wala ala imani Amin Risalatu sadiratu Musa ilan rifa wal ala bil amani Saya cakap mazat, insyaAllah aku yang biarlah. Allah sekarang. mamaki ya turo da wasiƙa ce da Allah yana roƙon ‘yan uwa da taimaka masa da addu'a yana cikin fitina ta gidan haya Allah ya kore masa ya samu ya iya ba shi kaɗai ba kawai da suke da irin waɗannan matsaloli da matsaloli da yawa muna fatan ubangiji subhanahu Allah ya amsa mana a a hakuri dole saboda yanayi za mu girbe a nan bai kai mu bai mutum bai ba amma lokaci ya kure a kara